baza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta Da rashin ta yi akan bar arha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salu Garba ke farin cikin gabatar da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakur tamu malama kanan daze. A makon jiya ta fara mana bayani kan ita ainihin aweb sai lokaci ya ƙare mana. Yau za mu ci gaba inda na yi mata tambaya kamar haka. To aweb ta taimake ku da wani kuɗi ne kuma? aweb ɗin tana tura mu training. aweb ta tura mu training a Lagos. Ta kira mutane daga uh, abin kuman export. na Najeriya. E, eh, ta gwamnati wanda take taya mutane su tura kaya kasan waje za su gaggaya sun gaggaya mana duk hanyoyin da za mu bi dokokinsu duka sun gaggaya sun waye muku da kai sun kwarai sun waye mana da kai to an kawo su akwai wasu kuma masu yin injin in kana da abin da kake so ka ka ka kunsa ka sarrafa eh madalla ka sarrafa sai su nuna maka yadda za ka yi in ma yana bukatan injin ne su za su ɗauka su je su yi ta aiki a kan injin sai sun samu injin ɗin da zai gyara wannan abin yadda kake so. To. Sannan in kai kuma matan awaf yanzu abin da ake kokarin a yi ana kokarin a haɗa mu da inda za mu samu basussuka na gwamnati kamar central bank eh. suna da kuɗi da suke ba mata. don ana son lallai lallai a daina wannan um, maganan mai a kowane lokaci sai Najeriya ba ta da wani shafin da za ta nemi kuɗi sai ta mai a abin nan petroleum to ba da kyau saboda haka gwamnatin tana ƙoƙari ta ba mutane kuɗi musamman mata za su shiga kasuwanci su shiga export da rinka samun kuɗi da za a abin nan ƙasan za ta yi gaba. To banda ke yanzu kina shirin gyara acca eh. ke turo da ita nan Amurka da kuma eh. wasu ƙasashen turai kila. To banda acca akwai wani abin da kuma kike dubawa? Eh to akwai kuma moringa. ita ce zogale zogale madalla to ka san zogale tana da tana da fa magani a jiki tana tana maganin cututtuka da yawa a jiki tana kyara jiki tana maganin kamar mai da mai ke dan ba mu misali to akwai dai um, tsifan jiki skin mhm. in kana da cuta akwai mai da ake yi daga zogale daga cikin 'ya'yan zogalen nan ana tatse ta ana fitar da mai to man nan yana maganin cututtuka iri-iri a jiki don kana da kurareji ko kana da wani skin disease mhm. don kana shafa man zogalen nan sai warke wannan zogalen da muke ci kuma zogalen an ce ko masu ciwon suga ma eh. idan suka faudan shi suna yin shayi da shi su sa mata ruwan zafi su sha wato ganyen zogalen ganyen zogalen ake busar da ita in an busar in ta bushe sai a daka ko ku a nika da injin eh. ta zama fauda eh. wannan fauda ne ba ake sa a ruwan zafi sai ya zama shayi ya zama shayi a sha eh to amma eh, na ga ne suna suna wani abu suna abinan shayi da shi suna jakar shayi da shi kamar na su lipton ko kuna iya yin haka eh akwai matan da sun yi sun kawo exhibition a abuja matan matan awep eh shi yasa muke kokari su ma su samu a samu a fara turawa kasashen waje ba ma najeriya kawai ba hmm. to amma ka mata suna bukatan kuɗi ne domin su yi shi da yawa ana bukatan ya zama na ya yaɗu in ba sun iya yin da yawa ba ka ba za su iya su tura eh to amma kuma samun zogale dole su an shuka shi da yawa eh. to kuna kuna bukata ka ta fara filaye kenan kwarai ka a gida zogale abincin wasu ne ma to kamar za ka samu zogale akwai a plateau musamman kasashen lantan akwai a arewa sosai ko ina arewa ma akwai zogale kano ne katsina ne ina ji yawanci yana nan a yawanci a arewa hmm. to yanzu idan mutane sun ga an fara amfani da zogale da yawa kasan za a shiga za a shiga noman zogale sosai kuma zogalen ma ba ta da wata wahala ba ta bukatan wani takin kirki zogale dai in ka zuba ka zuba shi a gona ai ba ta bukatan abin nan taki ko lura musamman haka take tashi in dai ta samu irin eh, wuri da take da ya mata daɗi tashi take tana yaɗuwa sosai ni ma ina da zogale a gona a jos to ke ma kina noma ne a mai gida ne ke noman dai so a nan kika kika shuka zogale nan na shuka zogale kwarai to mata kuma akwai zogale in ka shiga kasuwan ƙauye za ka samu zogale a yawace to yanzu mata sun shiga sayan zogale suna aikinsa suna processing ɗinta su busar da shi a ɗaki hmm. ba a waje ba a cikin ɗaka su busar idan ya bushe don a cikin ɗaka yana retaining vitamin ɗin in rana ta kona ɓaci in rana ta ƙona ta to za ta cire wasu ba to dole a shanya shi cikin inuwa a cikin dama dalla a inuwa ko a daka yanzu an shiga wannan sosai sannan akwai masu tatsa mai ɗin zogalai man zogalen kanta daga 'ya'yan ko daga 'ya'yan. akwai ko masu tatse um, um, man dogon yaro kasan dogon yaro tana da magani sosai wannan mai ɗacin nan mai ɗacin nan da ka sani to ai man 'ya'yan dogon yaro dogon yaro suna da mai yana magani yana da mai mata cikin cikin awep din nan mata da yawa sun shi magani me yake yi ma shi mai din dogon yaro to shi ma yana gyara jiki kuma idan ka samu cizon ban san da wani irin abin nan ba me insects insect oh cizon okay kudaje ko kamar abin nan madalla yana magani yana warkar da shi kuma yana maganin ko abubuwa da yawa ba akan faɗa kamar kafa in wani abu ya same ka fata ka ta kumbura eh. ko ka samu ciwo ka shafa wannan man dogon yaron nan sai ya warke To ai ma an ce ganyen shi yana maganin a ah, zazzabin cizon sauro. Madalla. To me yasa ba za ku duba wannan ba ku? Eh akwai mata da ke duba wannan suna ma yin gyara um, um, ganyen amma dai ban riga na ga abin nan final product din misali ba wa madalla amma na ga na ga man mata suna cikin abubuwa ne kalla wato awep ta dai nuna muku hanyoyi daban-daban da za ku yi amfani da abin da kuke cikin gida kwarai ku sarrafa su kwarai wato matan kudu kuma suna nan suna yin sakura kasan sakura dai doyan sakuran nan eh ana dafa sai su busar da shi su gyara shi sai su in sun busar su mai da shi fauda sai su ah, a su ita doyar za su dafa ta eh. sannan su busar da ita kwarai su mai da ita kamar fauda to gari gari su mai da ta gari madalla to a ledan nan idan ka saya kamar a kasashen waje a ingila da sauransu suna nan da yawa suna tura zuwa kasashen waje ko su ne na muke gani a Amerika ana su da cewa ya sakwara ita ce kwarai tana amerika ma wato sai an dafa ake dakawa eh sai an dafa sai an dafa doyan zuwa wata temperature sannan a cire a busar da shi sannan a zo a yi garinsa sannan a zo a naɗe a leda to idan ka saya a kanti ka sa ɗan ruwa a tukunya kawai sai ka zuba garin doyan nan a ciki sai ka ɗauki muciya ka tuka ka gama haɗa sakwara ka ga ba sai ka yi daka ba ko eh kwarai amma ga ka da sakwara a gida a turai hmm. ka haɗa miyan ka mai lafiya ka ci lallai to mata suna wannan suna ciki sosai suna cikin hada shuwaka yaji ah, citta duk suna sarrafa waɗannan duk ana sarrafa abubuwa da yawa to yanzu mana shawara zaki ba mata musamman na Najeriya ko kuma Afirka gaskiya ni zan ba matan Afirka gaba ɗaya da kuma Najeriya musamman shawara su tashi zamanin da mata za su zauna suna jira suna bani bani mai gida ya bani yau gobe ya baki jibi kuma sai fara sai fara juya fuska akwai abubuwan da ya kamata ke da kanki zaki iya yi ba sai kin tambi mai gida ba ko musamman ta fannin aweb ɗin da kuke da shi wannan kungiyar taku da amurka take tallafa maku idan mace ta shiga aweb kowace eh, jiha tana da aweb idan mace ta shiga ta ji abubuwan da ake yi ita ma za ta zo ta yi tunani menene shin menene zan iya ni in yi to in ta zauna ta yi tunani ko ba za ta rasa ba akwai lallai lallai zai za ta samu abin da ita za ta iya ta yi a gida. Nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ci gaba. A madadin bakwar mu malama kanin daze da juli Gresham wadda ta shirya mana sauti ne Salu Garba ke maku fatan alheri. ƙarfi ne min kuma ka kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Yes,